Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa jamhuriyar Nijar ne, inda zai tattauna da ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa kan yadda tu'ammali da miyagun ƙwayoyi kan haifar da matsala a ƙwaƙwalwa. Babu mai da Shaye-shaye ko tu'ammali da miyagun ƙwayoyi abu ne da ya zama kamar ruwan dare a wasu ƙasashen Afirka duk kuwa da cewa ƙasashen na iya bakin su don kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a musamman a tsakanin matasa. Ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa Dr. Idris Bawa a babban asibitin jihar Agadas na Jamhuriyar Nijar ya yi bayani kan yadda ake samun masu fama da taɓin hankali sanadiyar tu'ammali da miyagun ƙwayoyi inda ya ce a duk sati yakan duba aƙalla mutum goma yayin da biyar daga cikin su ke haukacewa ga hirarsu da abokin aiki na a jihar agadas hamid mahmud rashin lafiya na kwakwalwa dangance da shaye-shaye na matasa yana haddasa al'umma sosai a nan wannan jiha ta agadas kuma matasa wanda abin ya shawa yana kama daga shekara goma sha biyar zuwa shekara 25 har ma 30 waɗanda shaye-shaye ya taɓa musu hankali yawancinsu dai matasa maza sun yi yawa bisa ga mata mata har yanzu ban samu ba guda wadda aka kawo dalilin shaye-shaye ne hankalin da ya tabu. yawanci da ya yi shahuwa matasa maza kamar haka yana nufin cewa babu mata da ke irin wannan ta'ammalin da miyagun kwayoyi ko ko kuna samun matan ne ta wani siga daban taɓuwa hankalinsu ba ta shafi shaye-shaye ko ta'ammali da miyagun kwayoyi ba eh yawanci dai akwai mata waɗanda muka samu a nan suna da taɓin kwakwalwa taɓin kwakwalwansu bai danganci ba shaye-shayen miyagun kwayoyi tunda in sun zo muna yi musu tambayoyi saboda mu san menene suke sha to yawancinsu babu guda waɗanda muka samu ta ce tana shan wannan kwayoyin ko yan uwanta sun ce tana shan wannan kwayoyin kenan yawancin su rashin lahiyar nasu ba na shaye-shaye ba ne mai akwai waɗanda rashin lahiyar nasu na shaye-shaye na san ba an rasa ba a nan dai har yanzu ba mu samu ba wadda dalilin wannan shaye-shayen ne hankalin ta tabo a wajen maza kullum muna samu tunda a wata sai mu samu yaron da ya kai daga biyar zuwa goma sabi waɗanda dalilin shaye-shaye ne kwakwalwarsa tattabu sabiyoyi ba tsohi ba wanda su da deja suna cikin magani tunda tsohi suna zawa ne muna ba su randevu ne wata-wata suna zawa suna amsan magani amma lisahin mu kullum wata muna lisayi da sabin zawa waɗanda sabi ne ba su taɓa zawa ba suka zo ga wannan karon kuma muka yi bincike bincike ya nuna cewa lalle wannan kwayoyin ne suka taɓa musu hankula muna fara ba su magani su ma muna sibirkin su daga sati guda sati biyu sannu sannu ya danganta da samun lahiyas suna samun lahiya muna ƙara randevu daga farko za mu ba su sati guda ko sati biyu har mu kai mu ba su wata guda wata biyu har ya muna ba su wata uku to sai dai magani kullum sai an sha sahe da dare magani shi ma an function da samun daman ne muke rage magani ana samun sauki magani yana rage har a kai inda za a bari magani kaɗan wanda za a iya ciya ma da dare ne kaɗai mutum zai sha amma ba a da magani kai tsaye tunda ya an da magani kai tsaye rashin lafiya yana iya kuma ya dawo ana rage magani ne ba a da magani ta wace hayya ce kuke samun damar kulawa da su yadda muke kula da maras lahiya a halin yanzu in sun zo nan ba su da lahiya suna cikin hali na galabaita za mu sa su cikin magani mai gaugawa wanda za su samu hankalinsu ya dawo cikin kwana biyu zuwa uku sannan mu sa su kwayoyi na waɗanda za su haɗa ne za su yi har tsawon lokaci da yawa mai wancan maganin na gawa yawanci allurai ne muke sa su wanda za mu yi tsawon kwana uku kakin kwanan nan uku za mu samu dan malata hankalin shi ya dawo muna iya yi mu yi hira da shi yana iya ya gane abin da ya yi baya ma ba daidai bane ba cikin halin shi ba ne. a lokacin nan ne za mu sa shi wannan kwayoyi sai ya tabbatar muna kuma da cewa zai shan maganin sahe marece sahe marece sati guda zuwa sati biyu in yayi sauki muna iya sakin shi su ta gida mu ba su randewu haka sati biyu su dawo in suka dawo kuma sai mu diba mu gani ya ne yanayin jikin shi akwai sauki ko babu sauki in akwai sauki kuma za mu ƙara ba su wani randevu yana shan magani har wata guda ya zo kuma sai mu diba mu gani shan maganin da yake yi akwai sauki ko babu sauki in akwai sauki zai ci gaba da shan maganin har tsawon wani lokaci in babu sauki kuma sai mu diba mu gani yaya ne ya kamata menene bai tahiya daidai ana ba da maganin daidai ko ba a ba da maganin daidai tun da shan magani wanga sai waɗanda suke tare da dan mulati sai sun kula sosai da yanda dan mulatin su yake shan magani sai sun tabbatar ya sha da sahi ya sha da dare saboda yawanci marasa lahiya na kwakwalwa kamar kwakwalwarsu tana ba su wani tunani kamar sun fi kowa wayo maganin wannan in ba ka kula ba ba sun sha ba kana tsammanin sun sha wani lokaci labe shi ne suke su zubda saboda shi ne kenan wanda suke tare da dan mulati su ne za su kula da shan wannan maganin saboda ba a hannun ta ma dan mulati magani a ce ya sha da kanshi akwai lokacin da zai kai wanda zai iya sha da kanshi amma daga harko harko ba an bashi ba magani ya sha da kanshi wani bi za su sha da yawa ko su kisha yawancin su ma ana samun wanda ba su shan magani su ce kai su lahiyar su lau dan me za a ba su magani tunda yawancinsu ba su gane cewa su ba su da lahiya su kullum su ne masu lahiya suke gani wani bi suna tambayan ma da likita wai dalilin me kake bani magani ni lahiya ta lau ban da wata matsala kuma ana matsa min in magani kenan su ba su gane cewa ba su da lahiya lokacin da suka fara gane cewa ba su da lahiya kenan sauki ya fara zawa in sauki ya fara zawa suna gane lalle cewa ba su da lahiya a can baya yanzu sun fara samun sauki to in sun zo cikin wannan yanayi su da kansu ma suna iya su sha magani muna samun waɗanda in suka yi sauki ba sai sun taho tare da kowa ba da lokacin amsa magani ya yi su da kansu suke zauwa mu ba su magani su koma inda suka tai ba sun yarda ba magani ya kare da sun kai lokacin da suka gano lalle ciya ba su da lahiya su da kansu ba su yarda magani ya kare musu tunda in magani ya fara kare musu su da kansu suna jin wani efe a cikin jikinsu suna jin kamar rashin lahiyar nasu yana so ya tasu, sai su yo gudu su dawo sai a ba su magani saboda da magani ya kare rashin lahiyar yana iya ya dawo saboda shine ba a tsaye da magani kamar eh, masu taɓin hankali nawa ne kuke samu ko kuma a jimilce nawa ne kuka samu hali yanzu marasa lahiya lahiya na kwakwalwa a misali wanda muke kula da su wata duka wata duka muna iya samun sabo dai wanda ya fara shan magani dangance da matsala shaye-shaye muna samun daga biyar zuwa goma ban da waɗancan saura waɗanda wata matsala rashin lahiyar nasu bai danganci ba shaye-shaye to wanda suke zawowa kuma tsohi ne suna zawowa amsan magani amma su ban da su abin ga gaba ɗaya ne zan baka waɗanda suna zawowa amsan magani muna samu daga ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu da wani abu a ɗari uku ya danganci da wata wani wata ana samu daga ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu akwai wani wata ana samu har zuwa ɗari uku wannan sai tut category confound duka masu matsalar kwakwalwa duka gaba ɗaya kinsu ba mu rarraba su ba kamar mu ce waɗanga waɗanda shaye-shaye ne sa su ya kawo musu wannan matsala suke zawa ko wani duk gaba ɗaya ne wannan ba da tsohi amma sabi muna iya samun daga biyar zuwa goma waɗanda duka wata suke iya kamuwa da wannan matsala su zo nan waje amsan magani baya ga matasa da kuke samu waɗanda matasa ne suka fi ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi shin kuna samun magidanta haka ko kuma da tija waɗanda suke da taɓuwar hankali haka sakamakon ta'ammali da waɗansu abubuwa haka ko shaye-shaye ko dai wani abu haka na daban muna samun magidanta amma dai matasa su ne suka yi yawa baya ga shaye-shaye miyagun kwayoyi da ke taba kwakwalwar mutane akwai wani abubuwa da suke eh, da nasaba da tabuwar hankali ban da ma rashin lahiya wanda ya danganci shaye-shayen miyagun kwayoyi akwai mutane da yawa wanda zaka gani sun samu wannan rashin lahiya na taba kwakwalwa amma ba su shan miyagun kwayoyi to irin waɗannan kuma ana samu inda duk aka yi bincike can baya wajen uwaye sai a samu uwayen ma sun taba yin rashin lahiya wannan na matsalar kwakwalwa zaka gani duk famikin da adda da waɗanda suka taɓa wannan matsala akwai hatsari su ma ɗiyansu su samu wannan matsala mai ba lalle ba ne sai sun samu wannan matsala amma akwai hatsari kuma me yake sa hatsarin ya ƙara girma in ya zama kana cikin wannan fami wadda akwai wajen uwayenka ko wajen kakin nan ka wanda suka taɓa samu wannan matsala ta taɓo hankali in ka shiga shaye-shayen wannan muyagun kwayoyi to kai cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalwa tana iya ta taɓo kenan kamar ciye a risk kamar kana cikin hatsari ana iya gadon shi kenan a teori kamar ba a ce ba kamar gado sai abin sai hereditaire mai iyalogen akwai shi a cikin jini ana samun shi a cikin jini akwai wanda za a samu cikin ɗiyansu ba mu yi wasu ana samu cikin ɗiyansu akwai wanda za su yi wannan matsala ta taɓuwa hankali in an tawaye ne in guda yana da matsala ta tabo hankali shi wancan dan tawayicin guda yana da shansikin a 80% da shansu shi ma ya samu wannan tabo hankali kamar dan uwa wanda yake ya fito daga aka fito daga fami guda yana cikin riska riskakin shi ma ya samu wannan matsala amma ba a iya cewa ana iya gado ɗari bisa ɗari tunda wasu suna iya su yi developing wannan matsala wasu ba su yi ba ta wace hanya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da wannan cutar ta taɓuwar hankali hanya guda ce kamar waɗanda su dalilin shaye-shaye ne kwakwalwar su tattabu hanya wadda za su rabu da wannan cuta kawai su bari wannan shaye shaye na muyagun kwayoyi inda duk kwakwalwar su ta riga tattabu nan duka abin da za mu yi za yi musu magani su yi sauki su komo cikin yanayinsu. amma da sun komo cikin yanayin su za mu hira da su mu ba su shawara mu kwatanta musu cewa wannan kwayoyin da suke sha ba su da kyau ga rayuwarsu ba su da kyau ga kwakwalwarsu wannan kwayoyin wani suka ci gaba da cikin su suna iya taɓa musu kwakwalwa har abada suna iya sa su zama mahaukata har abada su dai masu shayin kwayoyi in dai baka sha wannan kwayoyin ba ba ka tabo ba da in dai baka da antecedent cikin famikin ka, da wuya ka sami wannan matsala amma wancan waje ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi tunda abu ne da ya fito daga Allah ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi dokta an kawo muku eh, masu tabuwar hankalin da har abada ba za su samu sauki ba har abada dai ba sun warke ba ana samun sauki da zaran kana shan magani za ka samu sauki hankalinka ya koma kana iya duka yin abubuwa cikin mutane amma ka zamanto ko da yaushe sai ka sha magani babu rana guda za ka ketare ba ka sha magani ba kenan kana samun stability rashin lahiya ya kwanta kenan saboda shine nan ba a zancen warkiya sai dai a ce ana samun sauki masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin abokin aiki na Hamid Mahmud da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a nan za mu dasa aya a cikin shirin mu huta lafiya lafiya. A